ya daidai da 24 ga watan biyu watan safar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma shi madina yau shekara ta 1432 wanda ya daidai da 29 ga watan ɗaya na baturi mun gane ko 29 ga watan ɗaya na baturi na shekarun haihuwa da ta shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhi a kiritul mujaddid Muhammad ɗan Abdul Wahab wadda ke da suna ƙasafar jana al-mustata wato tsigaddiyan itace masu daɗi wanda yake wato shek fadilatu shek zaid bin muhammad bin hari al-murkali ya rubuta wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na sha ɗaya a wannan masallaci na bakin kogo ta shamaradi yau za mu tashi wal haqqu anna radda ala ahli bid'ah sun sauran nan maka kwana cewa akwai masu inkari ga malaman da ke yin raddi ga yan bid'a sai su ta ganin cewa wannan raddi ga yan bid'a na kawo rabuwa ai nan ne maka kwana ko da ce wal haqqu anna radda ala ahli bid'i wa tanfida bid'ihim fihi nasrun lis wa nasrun lil-muslimina wa fihi tajliyatun lil-haqqi wa furqanun bainahu wa bainal batil lalle tabbas abin da ke gaskiya yin raddi baza ga yan bid'a wato da yin raddi wajen neman su zartar da bid'ar su cikin yin raddin nan akwai taimakawa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai taimaka ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai taimaka ma musulmi ga ba su mahiji da wayi musu kai kar wani mai zaƙin baki ya tsaure su zuwa ga bid'a kuma cikin raddin nan akwai bayyana gaskiya akwai rabewa kuma tsakanin ƙarya da gaskiya amma in ba a yi raddin ba to ƙarya da gaskiya sai su game wuri guda ka rasa wa a ƙarya wa a gaskiya sai ka ɗauke su duka gaskiya ne ka riƙe nan kau ka gama wato eh, wake da maciji kaga kau maciji zai cije ka ko yanda ka gama ƙarya da gaskiya duk ka ce gaskiya ne to ita ƙarya za ta cuta sabar za ka yi ibada a kan ƙarya ta zai maka matsala gobe kiyama sai ma ya ce idan kenan tamfur katu ita rabuwa ko yaushe makaruratun a ce tare da bid'a take ce a bikin gamin ta rabuwar kano ta musulmi a ce a bikin gamin wal ulufa makarunatun bisunna shi kau haɗin kai shi kuma abokin gamin shi shi ne sunna ba a samun haɗin kai sai in an haɗu akan bin sunna kuma sai da dukkan aka kira gamuwa akan bin sunna to kun sa a samu rabuwa ko kun gane abin da yake ni yace fa sababul uluffa sababul uluffati bainal muslimina huwa al-ijtima'u ala sunnati sababin da zai sa a samu haɗin kai tsakanin musulmi shine su haɗu akan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam su haɗu akan bin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imtisalan liqaulillahi wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu domin da faɗa Allah da yake ku yi riko da igiya Allah baki daya wala tafarraqu ka kuraraba to kenan in kun bi wannan umarni na Allah ta'ala kuka yi riko da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ku rarraba ba to kenan za ku kun samu haɗin kai wannan surat al-imrana aya ta 103 warraddu ala ahli bid'ah shi yin raddi akan yan bid'a laisa walidu hadal asari bai zan wani abu ne sabo na wannan zamanin ba ba wai wani ɗa ne da aka haifa a wanga zamanin ba kenan ba sabon abu bane shine malam kenin kun gane ko yace farar domin qadimin zaman yin raddi ga yan bid'a abu ne wanda yake ya gabata tun zamanin da ya wuce malaman farko sun yi raddi ga yan bid'a lamma zaharat tirakul ibtida'i a lokacin da wato jama'a 'yan bid'a daban-daban suka bullo cikin musulmi suna kiran mutane ga bid'a hitajal ulama sai malaman wancan lokacin suka bukatu an du alaihim su yi musu raddi su yi musu martani bin sosil kitabi wa sunnati ta hanyar kawo nassoshi na alkur'ani da nassosin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nusuhan lil muslimina domin yin nasiha ga musulmi da tsamo musulmi daga cikin ramin halaka da yan bid'a ke son su kai su wa nusratan lil haqqi kuma domin taimakon gaskiya wa hiya'an lis sunnati kuma domin raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa imatatan lil bid'ati domin kashe bid'a mun gane wannan ko kenan abin ba wai sabo bane wani ya fara tun zamanin sahabbai irin yadda wato Abdullahi ta Abbas yayi gaganiya da yan bid'a khawari har wasu da yawa daga cikin suka dawo daga bid'ancin khawari har zawa zamanin tabi har zawa zamanin su Imam Malik duk ana yin raddi ga yan bid'a kenan ba abu ne sabo ba yau aka fara shi ba saboda kaga ga ana raddi ga yan bid'a sai ka dauka cewa wani abu ne sabo ai wanda zai kawo rabuwar kan ai kaza da an kyale ba a raddi duka mutane sai su gurɓace su fada cikin bata yadda ka san shekara arba'in da ta wuce garin maradi akwai malamai kuma musulmi ne suna sallah suna komi amma sallar ta gauraya da abin da ba irin na annabi ba sallallahu alaihi wasallam tsarin armansu ya gauraya da abin da ba irin na annabi ba mutuwa yin an ya gaure da irin abin da ba na annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma ga littafai ana karanta ga malamai akwai su saboda mi ba a raddi akan yan bid'a kun ba a tantancewa tsakanin mi ab ko mi ne ne karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan matsala ta ba a rarrabewa ita ta jawo sai aka zan gafa musulmin amma zane ne ba aikin musuluncin aikaci kuma sai aka zan kamar yahudawa ba mai ma wani nasiha in ya ga yayi ba daidai ba Ta ta na hauna an munkarin faduni an kasance ba mai ma wani nasiha in ya ga aikata wani munkari kawai kai kai naka ni in yi nau ba ruwanka da ni ba ruwana da kai shike nan mu gamu mu yi barna gobe kiyama kun mu shiga wuta kenan tare shine malam yace falan ma harfil khawarij wa manhajuhum ma'lum lokacin da khawarijawa suka bayyana wanda na baku labari tun zamanin sa. manhajinsu sananne ne a wurin musulmi wanda yake fihi fasad wal ifsad cikin manhajin nan nasu akwai banna kuma akwai ɓata addini akwai fasadin fil arad akwai banna cikin mutuncin mutane keta mutuncin mutane wal amwal da keta alhurmar dukiyar mutane wadda ma da keta alhurmar jinainan mutane sun kashi mutanen da musulmi ne da sunan ciyawa su kahirai ne ta wannan banna ce wanda zai yi shiri na a kashe mutumin da alkur'ani karar ya bayyana wannan mutum da aljanna ne sun su suka kulla kashe ali da abi talib wanda yake yana cikin wanda aka mabu shara da aljanna don daga hanyar su ne a kashe a kashe shi a kashe usman da affana di ba ka gani duk wanda aka mabu bishara ne da aljanna kaga cikin manhajin su akwai banna akwai bata addini akwai keta mutuncin mutane akwai keta dukiyoyin alhurmar dukiyoyin mutane akwai zubar da jinainin mutane faman masha ala manhajihim duk wanda ya bi irin hanyar su yattahi akan manhajin su kana min al-mufsidin fil ardi zai zan daga cikin masu yaɗa banna bisa bayan kasa to da suka bayyana to yanzu shine wato eh, amsa ma'ana shine kabarin zai zo na jimrin fata saddal ulama raddi alaihi sai malaman wancan lokacin suka tashi tsaye ga yin raddi akan su bal wani kitali suka ma yi tsaye domin a yaƙe su kun gane wannan ko kenan yin raddi ga ɗan bida'a ba abu ne hwarau ba ba yau ya faru ba abu ne tsoho tun ga malaman farko tun ga sahabbai tun ga tabi'ai tun ga tabi'i tabi'ina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ba wata dogon matsala addakwai ba game da al'amarin hadisi a lokacin da yan bid'a suka bayyana sannan ne duk wanda ya karanto hadisi sai ce kawo isnadin hadisi samu rijalan ku ambata mu mazajen da ke cikin isnadin hadisin wannan kun karanta muqaddimar ta sahih muslim za a ga wannan bayani da dalilan yan bid'a aka tashi aka rubuce hadisi wuri daya aka tabbatar da isnadan shi don yan bid'a na ta kirkiro hadisan ƙarya shi ne tushen ginshikin al'amarin yan bid'a tushen su hadisan ƙarya malai yace wala ma zaharatul ma zaharatul rafida wa zaharatul murji'a wal jahmiyyah wal mu'tazila وفرق أخرى متعددة كالمفوضة والواقفة والحلولية والاتحادية ثم العشائرة والماتريدية والكلابية يجي لوكا تندا روافد الشيعة سكا بيانا الدنيا مرجعة masu aƙidar murja'a masu ganin inda ka ce ka imani da Allah da manzo shikenan duk saban da kai ba zai cuce ka ba masu aƙidar jahamanci masu kore sufofin Allah da mu'tazilawa da sauran masu aƙidu daban-daban muta'addida daban-daban da mafawwida masu fawwada al'amarin sufofin Allah su ce ba san fassara su ba ko su ce Allah ya san kaza wanda yake kun magabata sun fassara shi annabi ya fassara shi da masu tawakkufi su ce mu dai mun kame ba za mu ci ba za mu kore ba ba za mu tabbatar ba da haluliyya masu ganin aƙida cewa Allah na iya sabka cikin wani bawa ya zan Allah ko shi mutum ya ce shi kanshi Allah na sabka cikin shi shi Allah ne kun gane ko ko ya ce komi Allah ne dukkan duniya Allah ce wal ittihadiyya duk su ne masu hadidiyya masu ganin cewa komi Allah ne sun mal asha'ir sannan masu aqida ash'aranci masu koli sifofin Allah wal maturidiyya wanda mun yi tarifin su baya wal kilabiyya wanda suna bayan ibn kilab kullu hadhihi al dukkan wannan aƙidodin daban-daban wagga jama'ar daban-daban khalafatul firqatan najiyata at-ta'ibata al-mansura ala tafawutin baina dukkan wa'annan sun saba ma wato aqida ta firqatan najiya ta'ifa al-mansura wadda wato ita ce za ta tsira kamar da manzo Allah faɗi cikin hadisan shi aqida ahlus sunna wal jama'a su wa'anga duk da aka zana sun saba musu bisa ga bambanci mai yawa tsakaninsu wa ma kana lahum zalika amma wannan sai zan ba bisa gaskiya suke ba iz inna mukhalifatal haqqi tabbas wato eh, saba ma gaskiya wa alihi da saba ma ma'abutan gaskiya ko yaushe sharrin mustatirun wa jarmin kabirun sawa'an fi qalilin aw kaseer saba ma gaskiya da saba mutanen gaskiya wani irin sharri ne mai yaduwa cikin duniya wani irin zunubi ne mai girma duk ɗaya ne saɓanin nan cikin wani abin ne kaɗan ko ko cikin abu ne mai yawa duk yadda yake za a gani ya zama sharri mai yaduwa a duniya za a ga wata aƙida can a wata ƙasa ana nan kaɗan kaɗan sai ta gama duniya kamar yadda kullum muke muku magana ga ta yan ahmadiyya wanda suka kirkiro annaban ƙarya wanda aka haifa a ƙasar indiya ingila ta annabtar da shi ta kashe kuɗi ta yi komi don ta yaɗa annabtar shi bisa bayan ƙasa nan da shekara ɗari da ta wuce gashi nan suna son su kashe kuɗi yanzu su yaɗa da shi a cikin duniya don ɓata wato addinin musulunci da raba kanun musulmi to ire-iren suna da yawa dai da kake ganin abin ƙarami, to sharrin shugaban yaduwa ne a duniya da an kyale shi to yaduwa zai to ganin wannan banna tana mamaye musulmi mutum ga da niyyar shi mai kyau sai a zo a haza shi bisa mugunyan niyya bisa aƙida to shi yasa malamai masu biyar aqidan magabata ke tashi su martani da irin wannan abin da ba gaskiya ba babu riba ga addini idan ya zan sabanin abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna in aka rarraba babu wanda zai zan yan aljanna a cikin jama'a sai wanda ya tsaya akan abin da ya rayu akai shi da sahabbai idan malai yace fala budda min ar-rududi ala ahli al-bid'ah bi adillati al-kitabi was sunnah bil fahm as-sahih wa bin niyyati al-khalisah bala yace babu makawa ga yin raddi game da martani bisa ga yan bid'a tare da kawo dalilai na littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da fahimta ingantatta tare da niyya tsarkakka wa zalika bi qasad nusratil haqqi wannan kuma tare da nihin taimakon gaskiya wa nusratil sunnati tare da nihin taimakon karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dahdil bid'i tare da nihin roshi bid'a wa tahzirin nas min ahliha da tsoratar da mutane da tsawatar da su game da kasbi yan bid'a wa du'atiha kuma su nisanci masu wa'azi na yan bid'a faman khatta'a ashabar rududi wa tabarahum wasa'ila furqatin bainan nas duk wanda ya kuskurantar da masu yin raddi yace kuskure ne da suke suke yin raddi wannan raddi da suke kuskure ne mai kawo rabuwar kanun jama'a ya dauke su ma su sun zo da wasu hanyoyi ne na raba kanun jama'a dan yin raddin da suke yake neman su kyale su kabe bakin su to farkadau indahu wa minhu wa ilaihi to kuskure wajen shi yake kuskure ma daga gare shi yake kuskuren zuwa gare shi ma yake wajiba alaihi kuma wajibi ne kan shi an yuraji a nafsahu ya koma ma zuciyar shi abda an yandima fi waqatin la yanfa'uhu fihi nadam gabanin wani lokaci ya zo wanda ladama a lokacin ba za ta amfanin shi ba a cikin lokacin tun yanzu ya koma ma kanshi ya ba kanshi magana ya bar ganin lahin masu yin raddi akan bid'a ya tabbatar da abin kirki ne suke yi ya tabbatar da suna taimakon addini ne tun kafin Allah ya karɓi rayuwar shi ka a zo ranar da zai yi ladama ladama ba za ta amfane shi ba saboda haka kenan malama sai nuna mu wajibi ne ga malamai mabiya sunna su yi raddi ga yan bid'a kasu bata addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasu mai da addinin annabi Muhammadu kamar yadda kiristoci suka bata addinin annabi Isa kamar yadda yahuda suka bata addinin annabi Musa ya koma sai suna sai zane sai dai kiran cewa mabiya Isa ne amma ga hakika ba annabi Isa suke bi ba ko cewa mabiya annabi Musa ne amma a hakika ba annabi Musa ake bi ba to kenan ka amai da musulmi akan haka da sunan musulunci kake nan kau ba hakikanin musuluncin gaske ne ba Allah ya ce wa amma fi ma ta'allaqu bir rududi bayan ulama amma abin da ya shafi yana ta yin raddi tsakanin malamai ulama malamai na shari'ar musulunci wanda sun yarda da sunna mabiya aqida ahli sunna wal jamaa ya juna su yin raddi tsakanin juna allazina laysu min ahli awadi wal bid'ah wanda yake su ba cikin yan san zuciya suke ba su ba cikin yan bid'a suke ba to sabanin su yin raddi tsakanin su fi furu'i shari'a a cikin abin da ya shafi furu'a abin da ya shafi fiqh abin da ya shafi fatawa ta mu'amalat da sauransu wa fil amaliyati da duk wani abu na mu'amalat na aiki na ibada sabanin fahimtar su a nan فهذا أمر مسلم به معلوم لا ينكر كو لا ينكر كما قال imam مالك wannan ba a inkarin shi akan cewa eh bai kamata suna raddi tsakanin juna ba bai kawo rabuwar kanu anan kamar yadda Imam Malik ya ma minna illa radun wa mardudin alaihi babu wani mutum ba sai a iya gano kuskuren shi kuma a bar shi da kuskuren shi a yi aiki da abin da ke daidai nan bai kamata suna raddin da zai kawo rabuwa ba amma kuma an tabbatar da cewa kowane ba ma'asumi bane sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi fahimtar mas'alar fiqh wanda wani fahimci abinda ba wannan ba ku wani zai zan shi ya gano daidai wani ya zan basu kuskure yake amma al khilaf bima bainahuma sannan yin sabani tsakanin wannan fil ahkam allati yasugul khilaf fiha cikin hukunce hukuncen da a iya samun sabanin fahimta cikin su la yujibu furqatan wannan bai kawo rabuwa wala tadabiran wannan bai kawo ba juna baya wala bagada bai kawo kiyayya wala ahqadan bai kawo wato kulli a zukata na kiyayya walakin bi shadda an yakuna al-khilaf sadira min ahli al-ijtihad amma shi ma wannan sabanin da sharadin ya kasance shi sabanin ya hito ne ta hanyar wa'anda suka kai matsayin ijtihadi ba ai kowane ba zai dauka cewa bari ya saba ma fatawar magabata manya-manyan malamai ba kowane ɗalibin ilimi ya kai can ba a'a sabanin ya hito daga ma'abuta ijtihadi malaman da kawai ta kai wato wurin su faɗi wata magana da ta saba ma wani lamin tillabil ilimi ba wai daga ƙananan almajirai ba manema ilimi allazina laysa lahum ba'un tawilan fil ilimi wanda ba su da wato hannu cikin ilimi isasshe innama yaqahuna ba'd al masail qalila yace abinda kawai yake sun fahimci wani sashe na masaloli yan kadan au yuqalliduna ko kuma ma suna takalidi ne fiha a cikin mas'alolin ga maganganun wasu thumma yaquluna ma sha'u sannan su faɗa abin da suke so bi hasbi wato gwargwaron irin son zuciyarsu madda'in al-ijtihada suna da waciya sun kai matsayin ijtihadi a ba irin wannan ba li'anna al-mujtahida dan shi wanda ya kai ya zan mujtahidi huwa man salaka musawwigat musawwigat al-ijtihad wa muqawwimatihi wa wasailihi sai wanda ya kai matsayin wato ya san ka'idodin ijtihadi bayan ya cika sharɗin ijtihadi ya san ka'idodin ijtihadi ya san yadda ake tsago fatawa kalkashin hukunnasi na hadisi ko nasin qur'ani da duk abin da ake tsaye da hukunci da shi da duk wasilar da za a bi a gano hukunci in ya abu ya halatta ko bai halatta ba fa innahu yakuna mujtahidan wannan shi zai zama mujtahidi shi zai zama mai iya ijtihadi shi zai iya magana ya saba ma wani fa idza takallama fi ma takallama fihi alfuqaha wal al idan yayi magana cikin abinda malamai magabata masana fiqh suka yi magana akai wa ahlul ilmi da sauran ma'abuta ilmi da suka gabata suka yi magana akai to wannan la harja wannan ba a ganin laifi saboda ya kai matsayin ya tsoma baki anan amma ba kowane ne zai tsoma baki a mas'ala ta addini ba ya saba magabata ba kowa ya kai can ba amma idza takallama bi ma takallama bihi ahlul ahwaji amma duk wanda ya magana da abinda yan bid'a suka yi magana da shi yan san zuciya wal muhdathati yan kage kage cikin addini sai magana da irin maganar su ya karo ya karo wani abu cikin addini fa innahu yajibu an yubadir ahlul ilmi to wannan fa yana zama wajibi ga ma'abuta ilimi yana zama wajibi a kansu su tashi tsaye raddi alaihi da yan mai da martani a shi da mai raddi cewa wannan abun ba daidai yake ba ga yadda daidai take hatta la tanshiral bid'a har ai maganin yaɗuwar bid'a fil arda a cikin duniya wata su aqiba dan kar a zo in an kyale ta yi rishin kyawu ma'ana a samu bid'a ta mamaye duniya to ta tashi tsaye su yi bakin kyawa su na raddi har sai sun kashe wannan wuta ta bid'a da wannan mutum ya furda da bakin shi wannan shine abinda abinda malam ya kawo cewa in zai kamawa mutum ya faɗi wata magana da ta saba ma wasu malamai magabata to sai in ya kai wani matsayi ba da kowane matsayi na ilimi ba za ka tsoma baki a cikin magana magabata ka tunkuɗe ta ka kawo ka kuna fahimtar darasin ga malam ce qala lalaka'i imamin lalaka'i malamin aqida ahli sunna wal jama'a wanda ya littafi mai suna itiqad ahli sunna wal jama'a yace magana ta zo annabi Abbas radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma annahu ƙala lalle shi ya ce wallahi ma azunnu أن أحدا أحب إلي أحب إلى الشيطان هلاكا من اليوم يجي والله bani zata akwai wani mutum ɗai da shi ɗan ya hisan shi ga ya halaka kamar da yake fatan yau in halaka kun ne ko in ji da Abu ya ce ba ni zaton akwai wani mutum bisa bayan ƙasar ga da shi ɗan ya hisan a ce ya halaka hiya da ni a yau fakila wa kaifa aka ce shi to miyasa yasa yace yace eh, tahaddathul bid'atu fil mashriqi aw al maghribi bid'a takan ta takan tsiru a gabacin duniya ko yammacin duniya fa yahmul harrajul sai mutum ya ɗauko ta yana ganin gaskiya ya ɗauko yana sai da yana yaɗawa cikin duniya ilayya har ya zo gare ni wa yahmul harrajul rajulu ilayya sai mutum ya ɗauko ta zuwa gare ni shi yana ganin addini ya ɗauko fa idan ta had ilayya sai ta zo garan amma atuha bi sunna sai in rosar da ita da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan abin bid'a ne ba addini bane abin da ke addini shine kaza kamar yadda Shehu Usman dan Fodiyo yayi babi babi na hiya sunnati na littafin shi raya sunna wa shimadul bid'ati da rosa bid'a sai babi na sallah sai baban abinda yan bid'a suka kago a cikin sallah in ya gama kawo abin da suka kago sai ce to ga abin da sunna ta zo da shi ko kuma ya ka abin da sunna ta zo da shi sai ce to ga abin da mutane suka kago a cikin baba in baban kiran sallah ne haka za in baban iqama ne haka za in baban azumi ne haka yake in baban haji ne haka yake in baban kasuwanci ne haka yake in baban haila ne haka ya ce ga abin da sunna ta zo da shi ga abin da mutane suka kago haka ya bidiya ya wasu na har ya shi to shine abdullahi ba sai yace da an zo da bid'a sai ce ai wannan bid'a ce ba sunna bace abinda as sunna shine kaza to shi ko shi dan bai san haka tare da shaidanin malamai duk ba su haka kan suke ai shiru a kame bane a shiru a kame duk kowace kai ji dan bid'a na cewa raddi ga bid'a na kawo rabuwar kanu dubara ce yake sannan yake ai shiru shi kenan bid'a ta ci gajiyar malam yake kama zakar ba'du salafi kama yadda wani daga cikin salaf magabata yake annal bid'ata ahabbu ila eh, ila iblisa min al-masiya yace tabbas ita bid'a iblis ya hisanta shaytan ya hisan bid'a min nan asiya biye da sabo shi wurin shi bid'a ta hibirge shi daga wanda zai taya sabon Allah yace li annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha dan shi sabo mai yin shi ya san sabo yake wata rana ya niyyar tuba tunda ya san sabo yake amma ita bid'a mutum bai cika tuba da gare ta shi da ke ganin ibada ce yake yaushe zai tuba wanda yake ganin bauta Allah ce shi ke yi ko ba ku gani wanda ya yi shekaru yana maulidi ya za a ciyaye ya fasa in ma ba ma alama bai da ya fasa shi gani yake ibada ce to yaushe zai tuba da ta wanda ke ganin san annabi ne shi ke raya san annabi ne yake to yaushe zai fasa yaushe zai tuba sai hanyoyin da zai samu zai yi ta kariya bid'a shi kuma son yake kai ma ka kame bakinka ka bar saka bid'an nan tashi ita wannan ba bid'a sunanta ba san annabi sunanta قال يتي وهذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها يتي wannan magana wanda wani daga cikin magabata na gari ya faɗa cikin salfin salih ya faɗa gaskiya ce da annabi sallallahu alaihi ya ce game da bid'a kullu bid'atin dalala wa kullu wa kullu dalalatin fin nar dukkan bid'a fata ce kuma dukkan fata za ta tafi wuta da mai ita wannan hadisi mun takarijin shi tambaya shahi na sha'u hadisi ne wanda sa Abu Dawud sun hitar da shi falhaz من الوقوع في المبدعات أو أو الرجاء بها kenan mutum ya ɗauki matakai game da ya faɗa ya abka cikin abubuwan da aka kago na bida ko kuma ya yarda da su ya hankali kai zai yarda da abin da kago shi aka yi bida ya hankali da faɗawa ciki bal la bidda min ma'alajatiha wa raddiha kuma banda ma kare kan ka faɗa ba makawa ka tashi tsaye na ƙoƙarin kore wannan bid'a daga cikin sunna da yin raddi kanta da kuɗe ta a kakkaɓe ta daga cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin wannan yace sai dai kore ta kuɗe ta raddi gare ta min zawal kafa'ati al-ilmiyyati allazina atahum Allahu qudratan ilmiyatan wa hikmatan da'awiyatan yace wannan sai ga wa'anda suna da kafa'a suna da isuwa ta ilimi wanda Allah ya ba su kudura ya ba su iko gehen ilimi ya ba su iko gehen hikima ya ba su iko gehen wa'azi wanda yake yastati'una bizalika mu'alizul muhdathati hatta tabayyana lin-nas amra wanda Allah ba su wannan ya zan suna iyawa ga su magance wannan bid'a daga cikin sunna har ya zan ya bayyana ga mutane cewa ga yadda al'amari yake al'amarin bid'a bayyana ga mutane su gane wannan bid'a ne al'amarin sunna bayyana ga mutane su gane wannan as-sunna fa faqa Allahu lil muslimina mala yayi adda yace Allah ba musulmi muwafaqa ba su dacewa bil inkisami bis sunnati su samu riko da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen nabawul muhdathati kuma ya nisantar da su daga abubuwan da aka kago amin to daga nan sai malam ya koma cikin matanin maganar Muhammad bin Abdul Wahhab sai yace wa amma nafahu anhu nafuna min ahli harifi wa ta'tili amma abinda masu kore sufofin na kamala ma'abuta harrafa ma'ana su take mata ma'ana da kore sufofi suka aikata wa amma nafahu anhu nafuna ne ha eh, bai iya bane ko in ka karanta ga zai wa amma wa amma ma nafa ma nafahu anhu ko annafuna amma abinda masu korewa na masu kore su sufofi sau kore daga gare shi min ala tarifi dan wanda ke bangaren yin tarifi canza ma'ana wa tasiri da kore sufa da suka kore ma Allah sufofi na kamala faqala yace Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Allah ubangijinka sarki ya tabbata gare shi ubangijin izza daga abin da suke sifanta shi da shi na sufa tana ƙasa suna kore sufa ta kamala wa salamun alal mursalina kuma aminci tabbata akan manzanni baki daya walhamdulillahi rabbil alamin dukkanin nau'in godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai sai komo ƙasa sai ce to su wa'annan Malam mai ya ce annafuna su masu kore sufofin ganin Allah na kamala su tabbatar mai na na ƙasa masu kore su kamala kore mai sufan ilimi su kore mai sufan kudura su kore mai dukkan sufofi ko ji ko gani ko hannu ko su kore su kamala tabbatar mai na kasa ya ce hum ahadin awa'i wal bidai su ne ma'abuta san zuciya yan bid'a wa qablahum a'immatul kufri gabanin su zo ga aiki shugabannin kafirci suka fara wannan aiki nafau anillahi sifatul kamali kafirai suka fara kore ma Allah sifofin kamala allati asbata hali nafsi wanda wannan sifofi ya tabbatar da su ga kanshi wa asbata halahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kun manzon shi ya tabbatar mai wannan sifofi wa asbata halahu kullu mu'minin kuma dukkan wani mumini ya tabbatar mai wannan sifofi wa mu'minatin dukkan wata mumina mace ta tabbatar ma Allah wannan sifofi arafullaha kama yajibu an ya arifu sun san Allah irin yadda ya kamata a san shi yace wa shaykh rahimahullah ashhadu ashhadu Allah sai Muhammad Dahir bin Wahab ya tabbatar ma Allah ya shaidar da Allah wa shahada mala'ikatahu ya shaidar da mala'ikun Allah wa man hadara min al da duk wanda ya hadarce shi sadda yake magana na mu'mini bi annahu yuthbitu lillahi azza wa jalla yana tabbatar ma Allah azza wa jalla sifatul jalali wal kamali sabobin shi na daukaka da kamala wa yafi anhu sifatul naqas wal aibi yana koye mai sabobi na naqasa da aibi allati waqa fiha alul awai wa dalali wanda yake su kuma ma'abuta bata ma'abuta son zuciya suka afka ciki wa hadhihi wannan hiya al-aqidatu salimatu sahihatu allati nahmadullah tabaaraka wa ta'ala wannan ita ce aqida lafiyayya aqida ingantatta wanda muke gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala an wafaqana an wafaqana da fahimiha da ya datar da mu ga fahimtarta kuma ya ƙara datar da mu ga fahimtarsa wa mahabbatiha da mu ji muna son ta wal amri biha da yin aiki da ita musta'inina billahi muna masu taimako muna masu neman taimako ga Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu fi kulli lahazatin min lahazatil umri ya taimake mu cikin kowace kyabatawa daga cikin kyabatawan rayuwar mu baki dai an yi dina na ala fahmil ilmin nafi ya taimake mu ga fahimtar ilimi mai amfani allazi yusmiru al-amal salih wanda zai wato amfani ga yin aiki na kwarai ga aiki sannan sai ya ce wal haqiqatu anna man ta'allama hadha baba abin da ke hakika duk wanda ya san wannan babi babal asma'i was sifati babi na sanin sunayen Allah da sifofin Allah fa'arafa ma lillahi min huquqin ya san abinda Allah ya dace da shi na haƙoƙi wa nafa anhu ma la yaliqu bihi azza sha'anhu ya kore ma Allah duk abin da bai dace ba da shi ala daw'il kitabi was sunnati basa ga hasken alkur'ani da sunan manzo kada haqqaqa fiqhan aziman hakika ya tabbatar da fiqhu mai girma ilimi mai girma to abin da zai biyo baya fa alaihi an yabzil ifasha rubulakatin a cikin matanin littafi aqida ahlus sunna wal jamaa ah, a in aka juya yake ni eh aka juya yake magana ka yace wal haqiqatu da ke haqiqa anna man ta'allama hadha al bab man ta'allama hadha al baba duk wanda ya koyi wannan babi babal asma'i was sifati babi na sanin sunayen Allah da sifofin Allah da tabbatar da su ga Allah ta'rafa ma lillahi min huquqin wa nafa anhu ma la yaliqu bihi azza shanu sannan ya san abin da Allah ya cancanta na haƙoƙi sannan ya kore ma Allah abin da bai dace da shi ba ala dawil kitabi was sunnati bisa ga hasken littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya samu wannan faqad haqqaqa fiqhan aziman haƙiƙa ya tabbatar da fikihu ya tabbatar da ilimi mai girma to yanzu ya saura fa alaihi an yabdala kuma juhudahu fi ta'allimu baqiyatil faraid yanzu kuma sai ya baza kokari ne cikin neman ilimin sauran farallan da Allah azami wal wajibat da sauran wajibobi da Allah azami bi kimaha da ya samu tsaida su da kyawu wa ya ta'allama al muharramat kuma ya koyi sanin abubuwan da Allah ya haramta bi biha su kuma dan ya nisance su wa hakamal halali wal harami ya san hukunce hukunce na halal da haram hatta ya kuna ala basiratin min dini har ya zan basira cikin addinin shi mun bayyance wannan ko idan ka karanta aqida ahlus sunna wal jama'a ka santa to sanin sai kama neman sanin kuma hukunce hukuncen farallai farallar sallah farallar azumi farallar wankan janaba farallar wankan biki ko dauke jinin haila ko dukkan wata farilla hajji ce zakati menene dan ka tabbatar da su daidai amma ni ma da ke ni ka fara sanin tukun aqida saboda musuluncin kwata kwata kada za ka shigo shi kalmar aqida za ka yi sannan ka shigo shi sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah da wannan kalma kake shigo musulunci to kenan la ilaha illallah na muhammadur rasulullah idan ta gyaru ba to duk abin da kai cikin musulunci ba gyararre ne saboda har yanzu baka shigo kofar ba kofar musuluncin baka shigo cikin ta ba saboda baka gyara kilan bude ta ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kilan bude shiga musulunci shine kilan ka na shiga aljanna da inda hakorin shi ba su daidaita ba to ba za ba za ya bude maka kofar ba kenan sai tauhidin ka ya tabbata tauhidi na Rububiya, tauhidi na wato uluhiya tauhidi na asma'i wa sifati sai sun tabbata sannan daɗa sai a zo a yi zancen ibadodi da inda babu aqida babu da aka zo rukunin musulunci ma ai kun ga shahadatu Allah ilaha illallah ita a farko sai ta gyaru tana yi zancen sallah sai ta gyaru tana yi zancen wani zakka ta ka ko na azumi na ka ko ai kullum kana ji ana tambaya shi wanda ba ya sallah ya hukuncin azumin shi ko kun gane to sannan in yana sallah ya hukuncin sallah wanda ke tsahi ko ba haka da mai <laughs> kenan abin hawa hawa ne sai an samu ginshiki sannan ake aji sama ba a cewa an yi rihi sai an samu ginshiki daga ƙasa sai an samu abin za a yi bisa an gane ko saboda haka da inda akida ba ta gyaru ba to musulunci mutum bai gyaru ba sallah dai yana duka ne yana tashi amma ba ma sunanta sallah ba azumi dai yana yi sunan shi yunwa mun gane ko sunan shi kawai ya jinci abinci ne wanda tura yake ba lada da sai malam ce a matanin littafi Muhammad Abdul Wahab ya ce wal furqatin najiya wastin fi babu af'alihi ta'ala bainal qadriyyati wal jabariyya su firqatul najiya su ne ahlus sunna wal jama'a su ne jama'ar da za su tsira firka jama'a kenan najiya wanda za su tsira saboda me aka samu su wannan suna cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a karkasu wato firqa 73 72 yan wuta ne sai firka ɗaya za ta shiga aljanna to ita ce firqa annajiya mai tsira ɗaya za ta tsira su wane su yace wanda suka yi hakuri akan abin na rayu a kai da sahabbai to shine ahlus sunna wal jamaa wasun su tsaka tsaki suke fi babu af'alihi ta'ala a baban ayyukan Allah bainal qadariyya wal jabariyya tsakanin magana qadariyya da maganar jabariyya menene maganar qadariyya da ta jabariyya su qadariyya sun tayi akan cewa wato shi aiki shi bawa su ba su yarda da kaddara Allah kun gane kawai shi ma Allah aikin bawa sadda ba a yi shi sannan ne Allah ya ga an yi aiki bai kaddara shi ba kenan sun tattare wato abin da sun miƙa ma abin nan sun miƙa ma bawa da aike shi da komai shi ke da ikon kan shi ke halittar kan aike shi da komai war jabariya su kuma jabariya ta suka tattare duka sarai har kudura da tiyari da Allah bar ma bawa irin nashi shi bawa sai suka kakkabe duka suka bar ma Allah kenan kowani yayi gulu kowani ya wuce iyaka to su suka zo tsaka tsaki bawa yana da irin tashi kudura daban sannan Allah na da tashi yana da nashi ikhtiyari shi bawa na ya iya aikata sabo in sabon yake so ko ya iya aikata zunubi in zunubi yake so sai sakamako ya biyo baya in sabo ya ga irin sakamakon sabo in alheri ya aikata ga irin sakamakon alheri su ko jabariya bisa ga maganar su dukkan aikin da ba yi ba shi shi ba Allah ne shi shi ba ma shirin laifi a kai kai can maganar su ko da ba su yi to suka wadi da bakin su yana bai da laifin komi kamar yadda kullum nake kwatanta muku abin da suke yi ga ice can yana motsa ganyen shi na motsa iska ke motsa shi ba shine ke motsi ba kace ice nan shine ke motsi da kanka kace a iska ne ke motsa shi ke to ba duk motsin da za a yi duk abin da za a yi duk safan da za a yi duk Allah ne ke sa shi ne ba shi ne ke yi ba kaga wannan sun wuce iyaka sun nuna kenan in Allah ya ma mutum azaba zalunta shi ne tunda zai shi yasa shi ya ba mun gane ko misali mutum da mutum kamar in dauki tun kuɗa ka ka hada ga wancan yanzu wancan da na dauke ka na tun kuɗa ka ka hada mai yanzu ai yanzu sai ya dibi wane ne tun kuɗa ani na tun kuɗa ko to ani ya kamata yi magana kai wan gaba da gangan ya je gare shi ba ba haka nan ba to kenan in sun dauka dukkan abin da mutum zai bai da ikhtiyari bai da zabi nashi kawai Allah ne yake tun kuɗa shi to yanzu Allah mai azaba shi ya zalunce shi tunda ai shi ba da shi ba da magana sa haka suke nuni shi ga Allah ba haka ya tsara duniyar ba to saboda haka da ahli sunna wal jama'a ke tsaka tsaki kai bawa kana da irada taka kana da zabi naka Allah ya gada maka hanya banna ya gada maka hanya ta kwarai kuma ya kira ka ka bi ta kwara to yanzu in ka bar ta kwarai ka bi wancan kai kan nemi wancan sakamakon in ka bi ta kwarai ta zaɓi wannan sakamakon to haka Allah ya tsara ya baka ka irada ya baka naka zabi kuma ya kira ka ya aiko manzanni kenan zan ce yanzu in kai wani aiki a ce ai duka aikin Allah ne ya saka a wannan ba shi to sai ma ya ce kenan arafna min mamada mun sani cikin abin da ya gabata miraran ba so ɗaya ba mun maimaita annal firqata annajiya lalle firqa annajiya jama'a waɗanda za su tsira hiya allati takunu ala ma kana alayhi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu al-kiram fi babi asma'illahi wa وفي سائر أبواب العلم والعمل وهم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق واجتمعوا واجتمعوا على واليهم المسلم فلم يشيروا فلم يسيروا شغبا سنة جماعة دا suka kasance bisa ga abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai ne su ne firkatun najiya wanda suka tsaya kan abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai ne alkiram masu karamci a cikin baban sunayen Allah da sifofin Allah da cikin sauran babuka na ilimi sun tsaya bisa ga abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne baban sallah abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne baban azumi haka baban zakka haka baban aure haka kowane babi abin da annabi ya tsaya akai shi da sahabbai ne suka rayu akai shi suke akai wannan sune firqatin najiya sune ahlus sunna wal jamaa wal amali duk wani aiki da za a yi yadda annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne wannan sune firqatin najiya wa humar jamaa sune jama'a allazina ijtama'u ala al-haqi wanda suka a akan gaskiya wajtama'u ala walihim suka haɗa kai bisa bin shugabansu almuslimi wanda ke musulmi falam yasiru shagaba ba su tada wata kura ta tawaye walam yasluku masalakal khawarij ba su da irin hanyar khawarijawa ta yin tawaye ga shugabanni ko kuma shirya da za a kashe shugabannin fi kulli zamanin wa makanin cikin kowane zamani cikin kowane nufin kowace ƙasa za ka sami irin wa'annan mutanen to in ka same su su ne ahlus sunna wal jama'a su ne firqatul najiya su ne za ka san cikin su dan ka san cikin wanda za su tsira hadhihi sifatu daibatin najiya al-mansura wannan shine sifofin wa'annan jama'a da za su tsira wanda Allah ke ba taimako akan bin gaskiya da rike ta ko dadi ko cikin rashin jin dadi walau kana da imamu ja'ir ko da zai zan shugaban ja'iri ne ko zan ba na cewa ja'iri ko wani ja'iri ne to ba haushi dama ina ce ja'iri mutumin da ba na kwarai ba ko ko ba shugaba ya zan ja'iri ma'ana mai sabo to in dai ba kiran sai yake ga kafirci da saban ba in dai ba saban yace ku zo ku yi ba wa ya fil akadai yana abka ne zuwa ga wasu kurakurai ala ma huwa muslimin matakar dai yana nan musulmi ne shi bai abin da ya hidda shi daga musulunci ba fa innahum zuna bi haqqihi wa bai'atihi to su suna nan akan kiyaye haƙƙin shi da kiyaye biyayya ga a garai fi anaqihim cikin wurin sun yarda shugabansu ne wa fi ta'zifil qulubi alaihi suna na cikin jawo hankalin mutane cewa a bada haɗin kai bisan biye shi a matsayin shugaba wa bi da'awati saliha suna nan akan yin addu'o'i na kwarai lahu gare shi cewa Allah ya gyara shi Allah ya gyara shi kun gane ko da khilafi ahlul bid'ah sabanin yan bid'ah na kawari da sauransu allazina yad'una ala wulatil muslimina wanda kowace suna yin addu'o'i miyagu bisa ga jagororin musulmi wa yad'una lahum wa la tamahum dalil wato suna addu'o'i miyagu ga bisa ga shugabannin musulmi wanda su kuma musulmi ne maimakon su adda Allah shi gyara su sai su ma adda Allah lalacewa su sai lalace ta zo ta yi mutane kenan walaita lahum wala tariqun sahih ba su dalili ba su da wata hanya ingantatta ba su wani dalili akan haka za amma annabi sallallahu shi in karantar a rayuwar annabi sallallahu an gabatar da cewa shi shugabanka don aka nada shugaba aka mai baya to ko da zai zan azzalimi ko da zai baka kashi ya kwace ma dukiya baka mai tawaye ba ku shirya tawaye ku ce ku ta da yaki sai an sabke shi wani ya hau saboda mi bannar da za ka biyo ciki ta yi gyaran da kuke son ku kai da shi amma in kun kyara shi matakan ba kafirci ya kira mutane a kai ba ya ce a zo a yi kafirci to duk wani abin da za a yi kan shi yake faɗa shi kaɗai amma yanzu idan ko hito da tawaye to abin sai ya shahi wanda ma bai sa baki ciki ba bai san hawa bai san sabka ba har yaro na goyi sai abin ya faɗa ko kun gane abin yadda yake kamun ta kai ta kawo ko ku ci nasara ko a ci nasara kanku to ɓannar da za a yi Allah ɗaya san iyaka sannan rabuwar kanin musulmi ta samu ko kun gane nan maganganu ake lokacin dauna amma ko yanzu da tsarin turawa ya zo a cikin kasashen mu ga shugabanni ba mu musulmi ne muna son ba tare da su muna komi ka ganin sharbi ya fita amma tsarin ƙasa ba na musulunci ba ne to ko yanzu kace yanzu sai an yi mamaya an yi juyin mulki ta komo ta musulunci to kamar a kai a ci nasara a kansu ko su ci nasara a kan mu mu musulmin da za mu ciya mu yi haka nan to bannar da za Allah bai sai ya kai wani sai ya mance garin su ko ya ma gudu ya bar ƙasa wanda ya tsira da rayuwa ke sai an kashe masu cikkuna iya suna cikin ciki sun mutu kudi da iraki ya ta isa abin misali ko mun lura to kun da abin yi to matakar dai shugaba yana nan musulmi ne to shi ganin ba magana tawaye ne wannan shi yaki da ahlus sunna wal jamaa in yana zunubin shi ko yana shan giya sai ko yana wani ne wannan ku bar shi ku ta adda Allah ya gyara shi addu'o'in ku sai sa Allah ya juya muku shi ko dai ya gyarin ko ya juya ya baku wani wannan duk da hannun Allah yake in ya kira ku dai ga sako ku zo ku sha giya wannan ba za ku mai da'a nan ba amma dai babu magana tawaye amma nan dai ba za ku shan giya ba za ku mai da'a la da'a tuni muka ku fi ma su tsakani amma duk wani zalunci da zai muku sai ku bar shi da Allah sai ku adda Allah shi gyara in mai gyaruwa ne zai gyaru in ba mai gyaruwa bane Allah zai juya muku shi kuma kullum hadisi na tabbatar mu ayoyin Qur'ani na tabbatar mu gyaruwar shugabanci yana nan cikin gyaruwar talakawa in talakawa suka gyaru shugabanci zai gyaru saboda ɗaya ne daga cikin talakawa za a naɗa shugaba to in su gyararru ne gyararre za a aza musu in ka su lalatacci ne ko yaushe lalatacci zai hawa al'adar garin ku diyar da take to irin ne al'adar garin ku zai hau shi ne shugaba shugaba ne na gari ko na jiha ko na ƙasa to irin ne al'adar ƙasa ɗan ɗan al'adar ƙasa ku zuwa ko mun fahimci abin yadda yake kar ka zo kai lalatacce ne an aza lalatacce kai ta ganin an aza lalatacce kai kuma kawai kai ne aka aza lalataccen dai ne aka aza ko ba haka nan bane mu gyaru in muka gyaru to duk wanda zai hau gyararre inda cikin mu ne za a dauka amma in ba mu gyaru ba to kar mu taba tunanin gyararre zai hau irin yadda na ba mu misali ran nan taro ne ne yan caca sun yi caca su sun gama lokacin sallah yayi a tashi ayi sallah to in za a sa liman ai dole cikin su ne za a sa to wani ya ce bai bai dan caca to shi dan caca dan caca na kin dan caca to ta da baka biya ta saboda ni saboda kai dan caca ne yau kaiwa ko ba haka ba kan zigili ne shi ma zigili ne to dan za ka ce ka bar zigilanci in kace baka biya zigili sallah to wannan kana da hujja amma kai zigili shi zigili kai barawo shi barawo sallah barayi ce barawo ne limamin barayi to to mine ne za ka gwada mishi ha wannan shi ku tsaure daula cikin zukatanku sai Allah ya tsaida muku daula a ƙasar ku amma da inda zukatan ku ba su biya Allah ba al'amara Allah ke girma a kai ba to kuma sai ku ce cikin ku an samu wani aka aza kuma shi sai ya abin Allah ya shi ba ganin kan yi abin Allah ma ke shi za ku tun dai ku ba kusan Allah ko ba haka nan bane yanzu wani kasar ta Niger da kuke ganin duk musulmi ne cikin ka da inda aka aza wani yace shari'ar musulunci za a yi daga nan za ku gano munafukai za su bayyana ba ku ga Najeriya ba da aka kwatanta shari'ar musulunci sai da munafukai suka bayyana kuma sai da suka rosa ta musulmin ne suka rusa ta ba arna ba ka taba jin an ce arnan kudu suka rusa ta wa kai zai na faɗa da ita ga radiyon duniya musulmi ne ni wanda suka yi faɗa da ita musulmi ne kwatanta a ce ba ka so ai amma abu ya gagara kana nan kasa da an yi magana arna sai ke kafara to arna ba su ke rusa musulunci mu musulmi ke rusa shi ko yanzu haka musulmin ne suka hana shi ya yi ƙarfi a cikin duniya ba wai arnan ba ne shi Allah ya ɗauki alkawari kafiri bai iya hana addinin shi yana huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi wa law kariha al kafiruna shi zai yada addinin shi ko Kahiri bai su. munafikan musulmi suke bata shi duk wani da wani kundin mata mai faɗa da dokan musulunci da wani kundin yare da wani duk da hannuwan musulmin ƙasar ku ne aka bada su zo su yi kokari su cusa shi a cikin ƙasar duk masu sallar tare da ku ne yujin su masu mai sallar tare da ku ne dukkan masu kiran kansu ne musulmi an san an baka arne ba za ku yarda ba yan uwanku musulmi aka ba kuɗi suka sa aljihu in yaso su zo su cusa abin cikin ƙasar ta musulmi saboda yanzu za a za a ce arni mutum ta yana kabbara yana ganin an kashe arni an in za a kashe arni shi ne ya kamata a kashe in dai musulunci ake so ya ci gaba irin yadda ake kashe munafiki shi ne za a kashe munafikan musulmi su ne ke hana musulunci ci gaba ba arna ba mala yace idan fa ta'ibatu an najiyatu al mansuratu wasdan fi bab af'alillahi bainal qadariyati wal jabariyyah yace kenan ta'ifa wanda za su tsira jama'ar da za su tsira wanda Allah ke ba taimako koyaushe wajen riko da gaskiya su tsaka tsaki suke cikin na ayyukan Allah tsakanin kadariya da jabariya fal kadariya nufatul kadari su kadariya su ne masu kore kaddara ce babu wata kaddara Allah bai kaddara komai ba wa hum yaquluna su cewa suka yi la qadara wal abdu huwa allazi yakhluqu fi nafsi babu wata kaddara bawa shi ke halitta aikin shi duka da yake aikata Allah bai san me za ka aikata ba sai in ka aikata gani war jabariya su ko jabariya ya kuluna su kuma suke cewa innal abda lalle shi baya majburin ala afalihi kilasta shi akai bisa ga aikata ayyukan shi la ikhtiyara lahu bai da zaɓi ba dan yana so yake ba kamar yadda dari ke sa karwar dari ba dan kana so ba kamar yadda in ka hau jaki kana tsaya bisa jaki ai sai tsoron sa kana gyada kai hakan ga ai ba kai ne ba da raɗin ka kake gaɗa ba kace duk ba abin da ya Allah ne sai wal fa'ida al haqiqi huwa Allah suka ce ga hakika mai aiki shine Allah shine ke sa ba wa na wannan abu na'am hada yace inna na najiyat al mansura su ko hada sunna wal jamaa ahli sunnati wal jamaa'ati su kuma wasu fi bab af'al Allah bayna al qa'ifatayn sai sun tsakatsaki sun ɗauki ra'ayi na tsakatsaki tsakanin wa'anga bangarorin a na abdalatayn wanga bangarorin guda biyu batacci allatayn sabaqa zikruhuma ijmalan wanda an batan su gaba ta a dunkule at-ta'ifatu al-ula al-qadariyya da'ifa ta farko jama'a ta farko sune qadariyya masu kore wato kaddara wa ha'ula ina faw'an lillahi af'alahu guluwan minhu wanga sun kore ma Allah ayyukan shi kaf dan guluwi dan wuce iyaka daga wajensu fi nafai af'alillahi cikin kore ayyukan Allah Allah bai da wani aiki fa batu annan abda sai suka tabbatar da cewa tabbas shi bawa ya kalku ku fila nafsi shi ke halitta aikin shi Allah ko ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ke halitta ku da abin da kuke aikatawa sakamakon aiki na ku ne amma halitta aikin shi shi gida shi yace wa an qasama hadhihi ta'ifa ila qismin wadda jama'a sun kasu gida biyu firqatun balagat fil wani bangare sun wuce iyaka sun kai matuƙa cikin guluwi sun wuce iyaka faqala sai suka ce inna allaha lam yaqdir khairan Allah bai halitta alheri bai halitta lam yaqdir khairan wala sharran Allah bai halitta alheri bai halitta sharri da sharri da alheri ba halitta Allah bane wannan mal abdu huwa alladhi yakhluqu fi nafsi bawa shine in yayi alheri shi ya halitta abin shi in yayi sharri shi ya halitta abin shi kun ji ga sun wuce iyaka ko wada'i batan qalat bangaren guda su kuma sai suka ce inna Allah yaqdir la khaira a Allah yana halitta alheri da alheri ya yi shi Allah ne ya halitta shi walakin la ya qadir sharra sai dai in sharri ne ba shi ya halitta shi ba ai mun karanta irin wanga bayanin nasu wala ya qadir sharra wala yujibu bai halitta sharri kuma bai sa sharri wakila ta huma fi dalalin mubin malaki dukkan su su biyan cikin bata suke bayanan nan faqad ja'alu ma Allahi azza wa jalla khaliqina muta'addidina kenan sun hada Allah da wasu abubuwan bauta wasu masu halitta masu yawa ai kullu mukallafin kenan dukkan wani mutum ya faru ku ila nafsi duka wani baligi mai hankali kenan in aikata wani aiki shi halitta abin shi in shari in alheri wa hadha shirkun fil rububiyyah wannan shirka ne a rububiyya le za faqad jaa fil asari dan haka ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annahum majus hadhihi da ummati su majusawan wagga al'ummani wa ma zalika illa li anna al majusa qalu bi khaliqaini ba abin da yasa Annabi yake saka sallallahu alaihi wasallam dan su majusawa arna su sun ce wato mai halitta guda biyu ne akwai khaliqul lil akwai wa khaliqul lil akwai mai halitta alheri akwai mai halitta sharri wal qadariyatu asbatu ma Allah khaliqi su kuma qadariya sun tabbatar ma Allah yana tare da wasu masu halitta da ba shi ba la yakhusuna li ahadin min al bashari ba su ga wani daga cikin halitta kenan ta'ala Allah an qaulihim al-khabithi wa mutaqilihim al-fasid uluwan kabira duka Allah ya dauke daga maganar su waga wa min kudri nasu mara kyau wato Allah ya dauke daga shi kenan Allah bai tare da wani mai halitta da alheri da sharri da wani wane ne alheri an ka aikata ko zulmi in ka aikata wannan halitta Allah ne sannan sakamako danganta aiki kuma gare ka yi sai ka aikata wannan aiki bangaren ba da sakamako wallahu tabaraka wa ta'ala qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halitte ku ga abin da kuke aikatawa idan fa huwa al-khaliqu lil ibad Allah ne mahalarci ga bayi wa amalihim da ayyukansu hadhihi aqidatu ta'ifatin najiyati al-mansurati wannan ita ce aqida ta jama'a wanda za su tsira wanda Allah ke taimako bisa riko da gaskiya anna Allah huwa al-khaliq lil makhluqat wa li a'malil makhluqat tabbas Allah shine mahalarci ga abubuwan halitta da ya halitta kuma shine mahalarci da ayyukansu wa huwa al-muqaddir lil khairi wa sharri shine mai kaddara alheri shine mai kaddara sharri la yus'al amma yaf'al ba a tambaye shi abin da ya aikata shi dan ka aikata wal adillatu ala dalika akthar akthar min an tusa dalilai akan haka an kama kawo su suna da yawan da sun wuce a kilge su bi maqadin wahidan a cikin wuri guda a cikin kilge sun wuce قال عز وجل يتي الله عز وجل ياتي وخلق كل شيء فقدره تقديرا Allah shi ya nace dukkan komi ya kaddara shi kaddara da ta dace da shi suratul furqan aya ta biyu wa qala subhanahu kuma Allah wani wuri ya ce Allahu kulli shay'in wa huwa kulli shay'in wakil Allah shine mahalicin dukkan komi kenan da ayyukan baya sun shiga cikin komi shine mahalicin dukkan komi kuma shi bisa dukkan komi wakil ne wa jalla wani wurin kuma Allah azza jalla inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin mu dukkan komai tabbas mu muka halice shi kuma tare da kaddarawa suratul qamar aya ta 40 da tara wa qala tabaraka wa ta'ala wani wurin Allah yake wa kullu shay'in indahu bi miqdar dukkan komai a wurin Allah bisa kaddarawa yake suratul ra'd aya ta 8 ila wala yake to kenan Allah azza wa jalla huwa al-munfarid bi khalqi al-ibad Allah azza wa jalla shine makadaici shi ya kaɗaita da halittar bayi wa khalqi amalihim kuma shi ya kaɗaita da halittar ayyukansu kama umilat kama ulimat min nususil qur'ani al-karim wa sunnati sahiha kamar yadda aka sani daga nassoshin alqur'ani mai girma da nassoshin na sunna ingantatta wa qawali warfatul anbiya kuma kama yadda aka sani daga maganganun magada annabawa su ne magada annabawa malamai da maganganun malamai magabata وتقابل هذه الطائفة في الدلال الجبرية wanga ɓangaren sai jabariya wanga ɓangaren da ke cikin ƙasa na jama'a sai jabariya ta ka kalubalance su wa ya ta ifatun dala ghalau ina su bata fa'ara da ibada da su kuma sun wuce iyaka cikin danganta ayyukan bayi duka da Allah wa rafa illawmi ana da kusaci da kuma ɗauke zargi da masu sabo da ce Allah ya yi sabo wa qalu innal abda majburun ala jami'i af'ali suka ce shi bawa an rika an tilasta shi ne dukkan ayyukan da yake aikata da abin da ya aikata Allah ya tilasta shi ya aikata ba da san kanshi ya aikata ba wani sifatul amali ila al-ibad majaz suka ce danganta ayyuka ga bayi a cewa ne aikata kaza aikata kaza wannan majaz ne wal fa'il al-haqiqi na aikacin aikin wanda ya aikata aiki a hakika huwa Allah shine Allah to in kan lura malamin wa min lazim kauli abinda magana suke nunawa ke lizamtawa wa in kanu la tabiuna an yusarrihu bihi duk da ba su su bayyano magana dan kunya jama'a ka su gane to abinda magana suke nunawa a kai fece Allah yu'azzibul asi wa huwa zalimin Allah zai azabtar da zai azabtar da mai sako yana akan halin zaluntar mai saban tunda shi ya sa shi saban to in ya mai azaba ya zalunci shi wallahu tabaraka wa ta'ala munazzahun an zulmi Allah ko tabaraka wa ta'ala abin tsarkakewa ne daga zalunci kama qala subhanahu wa ma rabbuka bizallama bil abid kamar yadda Allah ya ce ubangijin ka bai zan mai zalunta bayi ba suratul fusilat aya ta 46 ai muna tare ko wa qala wani wuri yace wa man lahu yuridu zulman lil alamin Allah bai zan mai nihin ya zalunci bayi ba suratul al-imrana aya ta 108 wa fil hadisi al-qudsi kuma cikin hadisi qudsi ya zo Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci bisan kaina haramin ne in zalunci wani waja'altuhu bainakum muharraman na san ya shi zan abin haramta a tsakaninku haramin ne ya juna ku ku zalunci juna fala ta zalam ta ku dole zalunta juna wannan hadisi imam muslim ya tarda shi cikin sahihu nashi muna hadisi abi zar al-gifari wanda imamin an-nawawi ya kawo cikin 40 hadisa kenan Allah ya haramta ma kanshi zalunci a cikin alkur'ani ya bayyana a cikin hadisi ya bayyana lakin min lazimi qawli hadhihi sa'ifatu dala sai dai a abinda magana wa'anga wato kwataccen mutane ke nizamtawa annallahu yu'azzibu asi Allah yana azabtar da mai saɓo ne wa zalimin lahu yana kan zalunta shi illa annahum kama asalabtu sai dai su kamar yadda bayani ya gabata la yusarrihuna bi zalika ba su son su bayyano haka karara a gane bal huwa min lazim qawli sai dai zaka gano shi daga abin da magana suke nuni wa bi ma qalu wa sa'a ma taqadu tir da abin da suka faɗa wa sa'a wa sa'a ma taqadu kuma tir da abin da suka kudirce na kudirin su wa tawassal ahlus sunnati wal jamaa su ahlus sunna wal jamaa sai suka zage tsakatsaki baina hataini as-sa'ifataini az-zalataini sai suka sai tsakatsakin maganganun wa'anga da'ifa wa'anga jama'a guda biyu fatacci su ahli suna fa asbatu anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa al ibadi wa li a'malihi Allah tabaraka wa shine mahalicin bayi shine mahalicin ayyukan bayi wa ibada hum al-amiluna li a'malihim abinda kawai bayi suke su masu aikata aikin su ne amma halitta aikin daga Allah take li'anna Allah a'tahum qudratan wa ikhtiyaran dan su Allah ya ba su kudura ya ba su zabi wa makkanahum kuma ya ba su yi. fa anzala alaihim alkutuba sai ya sabkar da littafai gare su wa arsala ilaihim rusula kuma ya aiko manzanni gare su wa amarahum bi da'atil mursalina kuma ya umarce su da biyayya ga manzannin wa atahum alqudrata ala fi'l da'ati kuma ya ba su kudura ba su iko akan aikata aikin da'a wa atahum alqudrata kuma ya ba su kudura ala ijnabil ma'asiya to daga kaulace masabo faman ata Allah wa ata rusulahu to duk wanda yamma Allah da'a wai da'a ga manzannin shi fa huwa min awliya illahi to yana cikin masoya Allah waliyan Allah yudkhiluhu yudkhiluhu aljannata Allah zai sa shi aljanna wa man asa Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ko ya saba ma Allah tabaaraka wa ta'ala wa asaru sulahu ya saba ma manzannin shi fa huwa min aada illahi to yana cikin makiya Allah yudkhiluhu Allah azza wa jalla annara Allah azza wa jalla zai sa shi wuta wa bi'sal qarar tir da wannan matabbaci da zai tabbata gare wa zalika raji'un ila ajalillahi wa hikmatihi wannan kuma dukkan shi mai koma ne zuwa ga adalcin Allah da hikimomin Allah wa ila rahmatihi da zuwa ga rahama Allah wa fadlihi da baiwa kai fa bi rahmatihi wa fadlihi to da rahama shi ne da falalar shi hada man sha min yake shiryar yadda wanda ya so daga cikin halittun shi bi annahu ata bi asbabil hidayah dan ya zo da dalilan da za a samu shirya ya aiko manzo ya aiko shi littafi ya aiko shi da sunna kama qala yadda Allah jalla yake wallazina hatadahu zadahum hudan wa atahum taqwahum wa'anda suka nemi shiriya wanda suka nemi shiriya Allah ya tsara musu shiriya kuma ya ba su taqawa ya ba su hanyoyin taqawa ke suratul muhammad aya ta 17 wa man dalla wa gawa amma duk wanda ya bace ya halaka fa adalillahi to wannan da Allah ne sai da Allah azame hanyar daidai iyawa ce yayi wa hikimatihi kuma da jima da hikima Allah ne thumma bil asbab allati ata biha sannan da asbabin da zo da su kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ta'ala yake falan ma zagu azaga Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah na magana ya aiko manzanni ga mutanen Musa ya basu bayani to falan ma zagu lokacin da suka karkace daga hanyar Allah azaga Allah da kenan ne ya jawo musu Allah ya karkatar da zakatan su hanyar bata suka zaban makansu kenan sai Allah ya fatar da su fa za da hum Allahu marada haka Allah ya nuna cikin suratul fatara fi qulubihim marad fa za da Allahu marada cikin zakatan su akwai ciwo na manawuci sai Allah ya kara masa ciwo shi suka zaba mun gane ko wallahi la yadri qawla eh, fasiqina Allah bai bada shari'a ga mutane fasikai wanda fasikanci suka zaban makansu kenan wannan fasikancin sun fasikanci ne aka ba suratul safi aya ta idan sai malam yace to kenan falaita li adin alallahi hujjatu babu wani da zai samu hujjar da zai kawo ma Allah kama qala azza sha'anu kamar da Allah yake rusula mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nasi alallahi hujjatun ba'da